إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتي قبل كراتمنا تفسير a wannan masallaci mai suna masallacin Umar ibn al radiyallahu an da ke wannan anguwa cikin garin Bauchi a yau Laraba goma sha bakwai ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makkata ila al-madina daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da biyu ga watan Jun miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba a manta ba muna nan har ila yau a cikin suratu gafiyar suran da take karantar da mu sunayen Allah da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke mafiya kyawu kuma duk wanda yana tattare ne a ƙarƙashin karantar da tauhidi shine a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba kuma Allah ta'ala shine mai kowa mai komai har ila yau Allah ta'ala kine mai iko akan dukkan komai a darasin mu na jiya mun karanta aya ta 65 ayan da Allah ta'ala yake cewa huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu مخلصين lahu din Allah rayayye ne babu abin bautawa da gaskiya sai ki kadai amma duk wani wanda yake koma bayan Allah wata rana za a zo a ce gashi bai da rai ko da kuwa rana ce ko wata kamar yadda Allah ya ce iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza aljibalu suyirat har zuwa abubuwan da ya ambata abubuwan da za su faru a karshen duniya rana da kake gani hasken ta zai kafe kuma rana za a neme ta a rasa taurari da kake gani gaba ɗaya za a rikita su za ka nemi ko ɗaya ka rasa sa'annan wannan wata da kake gani shi ma a ƙarshen duniya za a neme ki a rasa ko kuma abin da ake bautawa kamar na gumaka waɗannan akwai lokacin da za a neme su a rasa sun lalace yanzu za a iya samun wani gunki wanda yake a zamanin annabi an bauta masa ko da a gidan tarihi ko wani gidan tarihi daga cikin gidajen tarihi na duniya ai babu gunkin zamanin annabi to kaga allolin da aka yarda da su a wancan lokaci yanzu idan ka neme su babu su ko ɗaya saboda haka Allah shine alhayyu rayayye ya wannan kalma ta bayyana a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum anan kuma yace huwal hayyu la ilaha illa hu Allah kine rayayye babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai a wata aya yace wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut ka dogara a bisa rayayyen nan wanda baya mutuwa shine Allah amma duk abin da ka gani a duniya to lalle ƙarshensa mutuwa kamar yadda muka zayyana balle ɗan adam wanda daman sunansa mutum mutuwa wata rana za a neme ki a rasa kullum ne unsa wa in salat salamatuhu yawman ala alatin hadaba a mahmulu idan dai dan mace ce to wata rana za a ce mutuwa ta dauke shi saboda a duniya baka taba ganin dan namiji ba sai dai dan mace amma namiji bai taba zugunawa ya haihu ba kuma bai taba aman da ba saboda haka ke sa aka ce kullum ne unka wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulun don haka Allah ta'ala ki kadai ne rayayye kuma babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai tunda shi ne rayayye wanda baya mutuwa fada'o don haka ku bauta masa na lafuddin kuna masu tsarkake addini a gare shi wannan shi ake kira ikhlasi duk bautan da babu ikhlasi a ciki to wannan bauta ba karɓaɓɓiya ba ce shi yasa da aka ce fat'uhum daga nan za ka fitar da al'ibada mukhlisina lahu din shine hal na ainihin fasuhu ya ayyuhal jama'a wal halu hadhihi antum mukhlisuna lillahi dina wal ibada kuna masu tsarkake addini ga Allah shine ikhlasi shi yasa duk aikin da aka yi shi idan babu ikhlasi a cikin Allah ba zai karba ba wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء أبوتا والله شيء شيئة أكتي سورة العصر والعصر يا الله تبارك وتعالى بسوكة وتسورة وفي سورة العصر تودا تايشم تبود مي تبود والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر idan ka ji an ce wa amilin salihati aiki na kwarai baya zamowa karɓaɓɓe sai idan akwai ikhlasi a ciki yasa malamai suka ce wannan sura tana karantar da kowane irin ilimi Allah yana rantsuwa da zamani yace innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara illa alladhina amanu harfu ko adatu istisna sannan ga abin da ya biyo bayan sa ille banda alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu saliha kuma suka aikata ayyuka na kwarai su ne ayyuka masu ikilasi su ne Allah ke karba saboda haka fat'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangijin halittu godiya ga Allah a farkon al'amari godiya ga Allah a karken al'amari dama abin da ake so kenan lokacin da aka haifi jariri ko jindiri idan iyayen suna da hankali za su ce alhamdulillah musamman ɗa na farko an haifi dan farko alhamdulillah yanzu Allah ya bamu idan namiji ne kuma Allah ya kawo mace idan mace ce kuma Allah ya kawo namiji dama haka ne ko kuma Allah ya baka guda biyu Hassan da Husaina to alhamdulillah sai ya ce Allah ya sake karo wadansu za a yi godiya wa Allah a farkon al'amari nan a ƙarshe idan aka zo aka ce wane ya rasu daga cikin ƴaƴanka ko ɗa na farko ya rasu suka ce to alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ko da wani mummunan abu ne ya faru kace alhamdulillah fa daidai ne don kada ka ce alhamdulillah wani ya rinka tura maka ido yana wani kallon ka wani iri a'a wannan kuskure ne yan aljanna a ƙarshen maganan su za su ce wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka wannan kalma tana da muhimmanci ainu dalilin da ya sa ma suratul fatiha ta fara da wannan kalma ke alhamdulillahi rabbil godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu manyan malamanmu na da waɗanda suka daɗe suna koyarwa a makarantu na elementary ko middle school ko waɗanda suka yi alƙalance ko san alƙalai na da su ne waɗanda suka yi karatu sun san karatu ƙwarai da gaske a da idan ka ga alƙali ya yi zalunci ko ya ci rashawa to ganganci ne dundun nasosin da suka yi magana akan rashin adalci da cin rashawa wallahi ya sani sabanin mafiya yawan alƙalan yanzu saɓanin mafiya yawan alƙalan yanzu to mafiya yawa alƙalan da da malamanmu na da sai ka ji suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu saboda alhamdu ashukuru alhamdu asana alhamdu alhamdu hakikatan suka guda uku an hala روى ابن جرير ibn جرير الطبري shine ابو جعفر muhammad بن جرير الطبري tabari يزيد yazid ibn ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka rubuta tafsirai a duniya a cikin tafsirinsa ya kawo ruwaya an ibn abba daga abdullahi dan abba. sai dai ruwaya ce wanda ta tsaya ga abdullahi dan abba kala yace man kala. la ilaha illallah duk wanda yace babu abin bauta da gaskiya sai Allah bangare na farko na kalmar shahada to falyaqul ala asriha yace kamata yayi a bayan ta yace alhamdulillahi rabbil alamin yace godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu sun makara hadhihi al-aya yace yayi istinbati ne daga wannan aya fada'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin ku bautawa Allah kuna masu tsarkake addini gareki. ki godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu gaba ɗaya. Da wannan batsi ne daga ɗaya daga cikin masana tafsirin alkur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Abdullahi dan Abbas kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi masa addu'a ya ce Allahumma faqihhu fi din wa allimhu tawila ya Allah ka fahimtar da ke addini ka kuma sanar da ke fassaran alqur'ani saboda haka ke yasa a cikin sahabbai yana ɗaya daga cikin masana fassaran alqur'ani kun san dama kamar yadda kullum muke faɗa haddan alkur'ani daban iya karatun kur'ani daban fasaran alkur'ani daban kowanne zubinsa daban za ka iya haddace qur'ani baka fahimci me ka haddace ba wani lokaci ana faɗin wannan waɗansu mamaki suke bi. saboda ka'ida idan har ka fahimci alkur'ani to ya kamata a ce in aka ja aya duk hadisan da suke da alaka da wannan aya da farko ma ayoyin da suke da alaka da wannan aya za ka iya tuna su ko za ka iya kawo su hadisan da suke da alaka da wannan aya za ka iya tuna su za ka iya kawo su sa'annan waƙoƙin larabawa ta ɓangaren luga da suke da alaka da wannan aya za ka iya tuna su za ka iya kawo su dadin daɗawa fassaran sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'ina da jigajigan malamai waɗanda suka yi hidima wa alkur'ani su ma bayanan da suka yi ko istinbatin da suka yi za ka iya tunawa za ka iya kawowa wannan shine ka fahimci ayoyin qur'ani saboda haka wani Allah zai ba shi baiwa ya haddace ba za ka iya kama shi wajen hadda ba amma bai iya fassara ba wani ya iya fassara amma bai haddace ba wani ya haddace bai iya kira'a ba wani ya iya kira'a amma bai haddace ba wani ya iya fassara bai iya kira'a ba kuma bai haddace ba saboda haka kowa da zubin da Allah ya baki sai dai wani Allah yana iya haɗa masa gaba ɗaya kamar yadda ke Abdullah ibn Fodi yake faɗa wa laysa 'ala Allah bi mustankarin an yajma al fi wahidin in Allah ta'ala ya ga dama sai ya halawa mutum ko ina aka kama a jiki kyankyan wajen ƙira'a a jiki kyankyan wajen fassara a jiki kyankyan to kaga kowane waje Allah tabaraka ta'ala ya baki wannan Qur'ani kenan in aka je hadisi kuma to nan ma in Allah ya baki alhamdulillah in kuma Allah bai baki ba sai ya zuba ido ya jira masu ilimin hadisi ko kuma wani bayani za su yi وروى أحمد ومسلم في رواية دقى إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومسلم لإمام إمام مسلم النصابوري القشيري وأبو داود ده إمام أبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير حديثي لك عبد الله بن الزبير الله يقارع ذلك قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya kasance ya kulu fi dubri kulli sala annabi yana faɗa bayan kowace salla wannan ya gwada sallan farilla ko sallan nafila yana daga cikin azkar da ake yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا أدعاء كو أذكار كو ذكري أنا صوم أرين قيين باين سلم فرلا كو باين سلم نافلة فسر أنا شيني لا إله إلا الله babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul mulki na Allah ne godiya ta Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah wannan ya tabbata a cikin hadisi ko wannan kawai kake faɗi Allah zai baka lada annabi ya ambata hadisin Abu Dhar Allah ki kare yadda da shi wata rana manzo Allah ya ce masa habbai yace ala adullukum ala kanzi min kunuzil janna yace kin ba zan gwada muku wani takka ko wata takka daga cikin tafkokin aljanna ba qulna bala ya rasulullah sai muka ce muna so ya manzon Allah kala sai manzon Allah yace shine fadin la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah ka sabu sabuwar mota mai tsada to maimakon ka ji girman kai ko ka je ka yi ƙoƙari ka tara kuɗi sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ka gina dan karerin gida sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ka samu an daura aure da kai bayan ka dade kana neman ana kwada ka sai aka ce wannan aure fa ya tabbata da kai aka yi sai ka ce la haula wala quwwata illa billah kamar da alamar zuwa ga Allah shine wani ba zai kwace maka matan ba eh la haula maganin kwace mata kuma la haula maganin kwace kowane irin abu ne domin idan Allah ta'ala ya yi maka ni'ima idan ko baka gode masa ba to ka tabbatar wata rana za ka nemi ni'iman nan karasa saboda haka maganin kubucewan wannan ni'ima shine faɗin la haula wala quwwata illa billah shine babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyya ba ma bauta kowa sai Allah ki kadai lahu ni'ma Allah shine mai ni'ima walahu al-fadl Allah shine mai falala duniya da lahira walahu sana'ul hasan Allah ki yake da yabo mai kyau wannan yana daga cikin dalilin da ya sa hana aka hana mawaka zuga da maroka zuga saboda me saboda garin yin haka za su je su ketare iyaka dama kai ne za a zo a ce to gwamnan gwamnoni kai kuma ba gwamnan gwamnoni ba ne don kai ma ka sani akwai gwamnan da ya fi ka karfi ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka barazana akwai gwamnan da ya fi ka yawan jama'a a jihansa ko ba haka ba ne Kai kuma an zo an ce ya karama kallahu alaramma alaramman alarammomi kai ka sani a cikin almajiran kama akwai alarammomin da suka fi ka kwari kama ka yace mai zuga ya taimaka maka ko kuma wani mai zuga ya zo ya ce doktan doktoci eh, kai dokta ka sani karya yake yi domin akwai ainihin doktoci waɗanda suke da katira jigajigan da katira wanda ko kafansu ban kamo ba saboda haka wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa kunu na ma la yaf'alun illa na amanu ya za ka yadda ai ta zuga ka yadda da wannan dalilin da yasa aka ce an hana irin wannan idan mutum zai yi to yi dan daidai me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kada ku durƙafa wajen zuga ne domin saboda yan aka bari aka zurfafa wajen zuga ki to fa za a mai shi Allah kamar yadda yahudawa ko bani isra'ila suka yi annabi isa alaihi salam sa annabi yake la tukuruni kama aqratin nasara na maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu abinda annabi ya faɗa kenan saboda in aka je za a yaba shi za a ce to ko duk gaibi ma ya sani annabi shine mai bada aljanna annabi shine mai sanya mutane a wuta annabi shine mai duniya annabi shine mai lahira to kuma Allah ne yake da shi in dai haka ne in ka dauke aljanna da wuta da duniya da lahira ka ba da annabi to me Allah yake da shi sai a shi da mutane waɗannan bakaken mutanen shine za a bar wa Allah kun ga akwai gyara a ciki saboda abu na Allah naka ne na annabi nasa ne kuma naka naka ne sannan naka na annabi ne Allah ya taimake mu eh domin saboda me saboda ai kana karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baka yi saka aikata wani abu ba sai sai abin da annabi ya fara maka ko babanka ba ce kai koyi da shi ba kamar yadda aka ce kai koyi da annabi lakar kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة أو إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا saboda haka wala hussana ul hasan Allah kine mai yabo na gaba daya shi yasa in za ka yi addu'a kai bi Allah kai bi Allah kai bi Allah to duk abin da ka roƙa sai Allah ya baka shi yasa waliyan Allah su ba su cika roƙon Allah kai tsaye ba amma yanzu kai da yake kamatsi, kamatsu, talauci ya dame ka da fatara kenan Allah ka ba mu kuɗi Allahumma rzuquni na. rzuquna kenan babu shimfiɗa saboda tsaban talauci Allahumma na babu shimfiɗa da kana yin shimfiɗa wala Allah da Allah ya sassauta maka shi yasa ake son kyakkyawan shimfiɗa yayin da za a roƙi Allah la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addini ga Allah walau kare hal kafirun ko da kafirai sun ke saboda haka mukhlisina lahu din ba a hada addini da wani abu idan za ka yi addini uskulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi yasa ba a son 50-50 rabi kana addini rabi kuma kana makone ko kuma rabi kana masu niyya ko rabi kana abin da ka ga dama ba zai yi ba أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أتكي تكارن بياني أكون أن آية كنا ما لن سيساك مهمة كامنا آية سيقوم مشكبا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين المناسبة بعد إرادة دلائل القدرة والتوحيد bayan an kawo mana dalilai masu yawa na tsananin ikon Allah da kalaitakan Allah wajen tauhidi na uluhiyya da rububiyya da al-asma'i wa sifat wa sifatil jalali wal azama da kuma sifofi na girma da ɗaukakan Allah na Allahu an ibadati gairi wasa Allah ya mana hani dangane da bauta ma waninsa bi qawlin layyin latif Allah yayi magana mai taushi yayi kira da cewa qad oho mu bauta wa Allah ku bauta wa Allah Lisar sarfil mushrikina an ibadatil awsan domin a juyo da hankulan mushrikai ga barin bautan gumaka kuma bana, sa'annan sai Allah ya bayyana sababan nahayi dalilin da ya sa ya hana bautan wani Allah saboda duk wanda ya bauta ma wani Allah idan ya tafi lahira dan wuta ne wa huwa albayyinatu allati ja'at an tariqin nabiyyi min rabbi shine hujjoji bayyana wanda annabi ya zo mana da su daga ciki akwai alkur'ani akwai hadisan annabi nan kuma ga ayoyi da dama wa fi kulli illa hu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka gani lalle akwai aya da take gwada cewa Allah ki kadai ne shine fa fi kulli illa hu ayatun tadullu ala annahu wahid min dalail al-afaq wal anfusi akwai dalilai na sararin samaniya sana akwai dalilai na jikin ɗan adam amma al'ula fahiyar arba'a kusan an ambata mana dalilai kamar guda hudu allailu dare wan nahar da rana wal da ƙasa wa sama da sama waɗannan manya-manya halittu ne na Allah kuma duk wanda ka taɓa shi kace dare na waye zai ce maka na Allah ne rana ta waye zai ce ta Allah ce ko rana na waye zai ce na Allah ne sama na waye zai ce na Allah ne kasa na waye zai ce na Allah ne ba za ka ji sunan kakan wani a ciki ba sa'annan ba za ka ji wani sunan wani abin bauta koma bayan Allah ba duk za a ce na Allah ne to waɗannan dalilai suna gwada cewa Allah ki kadai ya cancanta a bauta masa wa amma saniya amma kun ga bangare na biyu fa zakara minha sabiqan salasatan sai ambata mana abubuwa guda uku wa hiya takwinu sura yadda Allah ya samar da dan adam wa husnul sura da yadda ya kyautata halittan dan adam wa rizqu at da kuma tsarkakan abinci iri daban-daban wanda Allah ya azurta mu da shi sai sai yanzu za ga abinci available kusan ko ina duk abubuwan da muka ambata jiyan nan akwai su ko a garin nan za a same su sai dai in kana da kuɗi za ka samu baka da kuɗi kuma sai kallo dama haka ne kaga idan ba ka da halin saya ba za ka ce babu su ba ba za ka ce babu su ba yanzu hatta idan kana son wato dabino wanda ake kira ajuwa an san ajuwa ko wani dabino ne ajuwa shi ne dabinon da ba ya tsira a ko'ina sai a ainihin ina sai a madina ba ya tsira a bauchi ba ya tsira a warji ya tsira a katanga ba ya tsira a bura baya tsira a ningi baya tsira a dar yana tsira ne a birnin madina saboda haka ba dabino ne wanda yake kan wallafa ba kuma wanda annabi ya ce a kowace rana idan ka samu guda bakwai ka ci waɗannan dabinai guda bakwai to duk irin sharrin da ake shirya maka na matsafa da masu sihiri da masu sharri iri daban-daban makirce-makirce da makaye to Allah tabaraka wa ta'ala zai kare ka to amma kaga ko da birnin Madina ne idan ba kana da karfi kana da hali ba ba za ka iya ce sau bakwai wace rana ka ci sau bakwai ba tun yana da tsada to da dabinon ne a garin nan ka ne ba za ka samu in kana da kuɗi za ka samu in baka da kuɗi ko ko ganin sa ba za ka yi ba saboda haka Allah ya ba mu arzikin abinci iri daban-daban to dole ne mu gode masa ta waɗannan ni'imomi mu tabbatar cewa shi ya cancanta a bauta masa wa zakara min ha huna kaifiyata kaifiya sa'annan kuma anan ya ambata mana yanayi to kawinal insana wanda yake samar da ɗan adam wa ma'rahil da matakai to da wanda yake bi daga wannan sai wannan وأطوار حياته من الاستنان إلى الولادة والطفولة wato da yanayin rayuwa kun ga mataki na farko shine mutum yana ɗantaye mataki na biyu wajen haikuwa mataki na uku wajen ainihin yaranta mataki na hudu ila kababi wal kuhula sai kuma samartaka da ainihin tsufa wato dattaku kenan sun kuka sa'annan sai tsufa Sun malmau sai me sai mutuwa abinda ba a so a ambata wayan ce akwai wani in ala ce wai la ya mutu fiha wala ya haya shi ba ya so a karanta shi duk ayin da take maganar mutuwa ba ya so a karanta eh saboda haka da za a yi sallah wani ya zo liman ya karanta la ya mutu fiha wala ya haya to fa ba zai sake sallah a bayan limamin ba ba zai sake zalla a bayan limamin ba saboda me saboda an ambaci mutuwa ba a son mutuwa to muna farin ciki da ziyarar da shugaban izala na jihar bauchi ya kawo mana wannan masallaci a daidai wannan da sauran yan tawagansa muna farin ciki da zuwansu wannan waje kuma muna musu addu'a ta fatan alheri na to a tafsir wal bayan Allah ya ce kul inni nuhitu bismillah qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinat لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Allah ta'ala ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi ko ka faɗa musu ya kai mai karatu inni nuhitu lalle ni din nan an hana ni an abuda alladhina tad'una min dunillah in bauta ma wani ko ma waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah duk waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah an hana ni da in bauta musu domin bautan da ake musu ba gaskiya bane lamma ja'ani al-bayyinat lokacin da hujjoji bayyanannu suka zo gare ni tunda yanzu hujjoji bayyana sun zo gare ni to babu maganan abauta ma wani Allah to amma kaga wanda yake jahili ko menene ma zai iya bauta masa sai dai akwai tsari kun ga fitira wannan ko jahili ne in ya kauce wa fitira sai Allah tabaraka ta'ala ya azabtar da shi saboda hadisin kullu mauludin yuladu ala al kuma Allah ta'ala ya ce wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi zalika dinul qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun saboda haka kowa yana kan fitira to wanda kuma ilimi bai same ki ba to idan ya aikata wani abu na kuskure wannan kuma Allah ba zai azabtar da shi ba ma kunna mu'athibin haka naf'ata rasula Allah ta'ala ya ambaci wannan magana saboda haka mai rabbi daga wajen ubangiji na kula ayyuhar rasul ka fada musu ya kai wannan annabi li mushriki qaumika fi makkah wa ghayriha ga ainihin mushrikan mutanenka a cikin birnin makka da sauran birane inna allaha yanha lalle allah ya yi hani an yi ubada an yi abu da ahadun min gairillah wato wani ya bauta ma wani koma bayan Allah min al-asnami wal kaman ainihin gumaka wal gumakan da aka yi su da katakai ko itace ko wanda aka yi su da robobi ko na abu makamancin wannan hina ja asniyal adillatun naqliya yayin da ainihin dalilai kwarara suka zo gare ni wala qaliya min inda rabbi da kuma dalilai na hankali daga wajen ubangiji na wa hiya ayatul qur'an sune ayoyin alqur'ani wa ma a fil uquli salima da abinda Allah ya ajiye a cikin hankula waɗanda suke lafiyayyu min albarahin ta Allah na ainihin dalilai masu nuni ala tauhid a bisa kan Allah wa umirtu an astaslima amman umarni da in mika wuya wa an qada in jawo wa aqda'a. in kaskantar da kai lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu wa uqlisa lahu dini kuma in tsarkake addini na a gare ki ba tare da riya ko kuma shirka ba ومن الآيات التي تنهى عن عبادة الأوثان yana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna suke hani dangane da bautan gumaka qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala a wata aya A na matan tanhitun yanzu kin za ku bauta wa abinda kuke sassaƙewa wallahu khalaqakum alhali Allah ne halice ku wama ta'malun da abinda kuke aikatawa saboda haka dole ne a kiyaye wannan sai Allah ta'ala yake huwallazi khalaqakum min turab huwallazi khalaqakum يخرج منكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فوانا آية كتوكان ta faɗi halittar ɗan adam tun daga farkonsa har ƙarshensa. Shi yasa a can baya yake ce mana akwai dalilai a cikin ɗan adam waɗanda suke gwada tsananin ikon Allah. da kuma cancantan abauta wa Allah shi kadai ba tare da hanyar shirka ba wallazi khalaqakum min turabi Allah ta'ala ki ya halice ku daga turbaya wane ne farkon halitta annabi adam da me Allah ya halice ki daga turbaya kasa daban-daban aka ɗebo aka kwaba ku da ruwaye daban-daban sannan aka halice annabi adam daga nan kuma sai muka yi ta fitowa daga annabi adam shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara halittu suka kasance iri daban-daban kamar yadda manzon Allah ya bayani za ga wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani baki wululu ne wani kuma za ka same ki yana da saukin hali wani tattaura ne wani mugu ne wani salihi ne wani maƙetaci ne kowa da yadda Allah baraka wata ala ya yi saboda haka duk wanda aka samu ƙasa mai tauri ta shiga cikin halittansa to wannan tattaura ne duk wanda aka samu kasa mai sauki ta shiga cikin halittansa wannan mai sauki ne yasa manzon Allah ce kuke fitowa daban-daban kowa da irin halinsa amma annabi adam daga turbaya Allah tabaraka wata'ala ya halitta shi inna masala isa inda Allah kama kali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun da Allah ya ce masa kasance kawai sai ya kasance bayan shekaru arba'in an turanta ki aka hura masa rai aka ce kasance kawai sai ya kasance shine halata alal insani hinun min ad lam yakun an mazkura shekaru arba'in daga bangarorin ƙasa daban-daban aka halice annabi adam shine manufan wannan aya khalaqakum min turabin Allah ya halice ku daga turbaya thumma min nutfatin sa'annan daga ainihin maniyyi thumma min alaqatin daga maniyyi aka koma gudan jini thumma yukhrijukum tiflan nan ya fitar da ku yara ƙanana, sun kanana a litablugu sa'an nan ku kai matukan ƙarfinku, ku ku zama samari thumma litakunu sa'an nan a karshe idan Allah ya muku tsawon kwana ku zama tsofi wa min minkum yi yutawaffa min qablu a cikin ku akwai wanda Allah zai karɓi ransa min qablu kafin me yasa Allah ya ce min qablu ba ce min qabli ba saboda min qablu istisna'i munkati'i ne بمعنى ومنكم من يتوفى من قبل قبل الطفولة أو قبل الاتنان وقبل الطفولة وقبل الشيبوبة وقبل الشيخوخة وقبل الكهولة وكذلك الله تبارك وتعالى يجد ما في كرعي تنجد تكين تكي تنكا تنكا حيثي شين من قبل ko kuma in yazo duniya yana jinjiri sai Allah ya shine min qablu ko kafin ya zamo saurayi ko idan ya je saurayi kafin ya zamo dattijo sai Allah ya karbi ransa shine min qablu ko idan ya zamo dattijo kafin shekaru su yi masa yawa a kira shi tsoho sai Allah ya karbi ransa ya zamo min qablu amma in ya ba kuma wannan ya zamo min ba'du ya riga ya kure kenan shine wa minkum man yatawaffa min qablu akwai daga cikin ku wanda za a karɓi ransa kafin wato lokacin da yake hankoro ya je tablugo ajalan musamma kuma Allah tabaraka ta'ala ya kyale ku ne domin ku kai wani ajali ambatacce wala allakum taqilun ko za ku kasance masu hankali ku lura da cewa wanda ya muku waɗannan ni'imomi ya halitte ku daga wannan zuwa wannan to shi ya cancanta a bauta masa akwai hadisai da yawa wanda suke bakin wannan sai aya ta gaba Allah ya ce mai هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لله حقيقة وأن آية تنا da alaka da ayo da ayan baya tunda Allah ce huwa alladhi yuhyi wa yumiit Allah shi yake rayarwa kuma Allah shi yake kashewa saboda haka idan mutum yana turbaya ya koma ɗan adam wa ya rayar da ke Allah idan mutum yana maniyi ya zamo gudan jini daga gudan jini ya zamo tsoka aka hura masa rai wa ya hura masa rai Allah idan ya fito yana ɗan jinjiri daga nan ya fara rarrafe ya fara tsilla-tsilla wa ya ba shi wannan dama Allah to haka ma samartaka haka ma dattaku haka ma tsufa to idan kwana ya kare kuma Allah ne mai kashe kashewa ya ba wanda ya sai kake ka karka dauka kana kasuwanci kasuwancin ka ya bunƙasa shikenan a ce ai wane yana adawa da kai zai kake ka wallahi bai isa ba in kwanan ka bai kare ba ba wanda ya sai kake ka to haka kai ma gwamna in kwanan ka bai kare ba ba mai kake ka in za ka yi aiki wa mutane kai kawai eh, amma ba ka tsoron ba mai kake ka saboda Allah ta'ala shine mai kakewa Allah shine mai rayarwa fa idza qada amran idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta al'amari yaqulu lahu kun fayakun sai Allah ta'ala ya ce ma abin kasance sai abin kawai ya kasance shi yasa aka ce an faɗi wannan ne ma abin da zai kama hankalinmu. Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin yin abu kawai zai kasance ba sai ya ce masa kun ba to amma kai dan adam ba ka faɗa maka haka ba sai ka gigice shi yasa aka ce al'amarin Allah idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wal ayatu kathira bi hadhihi al munasaba ayoyi suna da yawa wanda suke da alaka da wannan saboda haka mai waɗannan sifofi gaba ɗaya shi ya cancanta a bauta masa ki kadai ba tare da an yi kirka da shi ba waɗannan ayoyi mun karanta su a gurguje saboda bakin da muke da su kamar yadda na ambata akwai shugaban jama'a jama'atu izalatul ya wai kamati sunna na jihar Bauchi gaba daya Alhaji Muhammad Inwa dan Asabe sa'an a cikin tawagansa akwai babban limamin mu na masallacin Gwallaga Imam Ibrahim Idris waɗanda suka kawo mana ziyara sa'an da dadawa akwai eh, malam Allah ya gafarta malam lalle ga barwan Bauchi wanda kwana da kwanaki yana mu wajen tafsiri mai girma gwarwan bauchi kuma su malam hakimu duk muna tare da su malam idris da akar makallahu su ne manyan malamanmu wanda muka ɗauki wa'azozi daga wajensu yanzu mai jawabi na farko wanda zai mana jawabi na farko shine zaka nan ba da waje shine imam na masallacin gwallaga imam ibrahim idris shine zai zo mana jawabi to an ce protocol ya canza wanda zai fara yin jawabi shine shugaban izala sa'annan shi kuma imamu na ballaga ya biyo baya idan ya yi mana jawabi kuma ya mana addu'a saboda haka shugaban izala na zai alƙauki akar makallawu kuma ranka gida ne Allah gida wata mala da eh, yi duka mahala maka gaba na Alhamdulillah, wa takaitaccen sako wanda shugaba na kasa a shekar abdullahi farado ya umarce da jikin na zuwa da cewar kowa ya halin da kasan nan ta kuma da ciki yana da bukatar yin wasu mai an doso goma na ƙarshe a taimaka da addu'a ma musamman shugaban kasa allah sarki ya ba shi ikon gudanar da wannan mulki cikin nasara kuma Allah ya ba lafiya kuma Allah ya taimaka musamman zauna lafiya kuma muna fata za su saura wannan addu'a duk wuraren da muke wannan ibada da kuma kai da an ka yi wani ibada ka da roƙi Allah da sarki Allah da sarki ya ba mu zama lafiya cikin ƙasar nan kuma Allah da sarki ya taimake dukkan shugabannin da kan shugaban kasa har na kasa har na sai amma na ɗaukar kama na mata amma da sarki ya ba su da iko yadda za su ja cikin adalci to kuma dama duk da aka saba da yana nan ana taimakawa wannan wata wata ne na wanda ke duk da kunci da ake ciki to Allah ya kore maka sirri to ka raba biyu ka taimaka wa marayu ga halin da ake ciki wannan dama nan na masallaci alhamdulillah suna iya kan kokarin su dangane da marayu saboda haka muna fata za a ci gaba da taimaka marayu ba saboda komai ba su ma mara sassaɗin fito su ga kamar iyayen suna da rai sun koma gida su a kan da za su fi warware su ma su ga kamar iyayen suna da rai haka muna fata za mu taimaka a samu kafin Allah ɗin da zan to zai murari ma Allah ku rahoton sarki ya taimaka ku taimaka musu an samu yadda za a yi a yi musu sutura a kan ba su kamar da za su bayan haka sako na ƙarshe shi ne shugaba ya mutu da tattare da hankali cewa a manara jiji wanda ake ganin su dakta ciki harkokin a cikin duniya to cewar akwai bukatar a sanar da kuhanin da suke ciki munara akwai munara tv akwai munara radio cewar waɗannan eh, su munara tv kudaden da ake biyan ma'aikatan da suke yin aiki a wurin ma'aikatan su da dola da ma'aikatan wanda suke nan najeriya da kuma wanda suke sudan su suke harba abubuwa can sannan kuma ta yi ko a duniya to dola ta yi mummunan hawa wanda hawarta ya kawo abin da ake biyan ya ninku saboda haka kenan yanzu akwai bukatar a sanar da al'umma cewar kowa ya kan yakan kokarin da ya sa jami'a a ciki domin kar wannan tarbiyya yake yankewar da rana ɗaya kafin a sake bacci ko da lokaci saboda ka ba ma fatan ya yi ko da rana daya muna fata ya ci gaba Allah mu ɗauki sarki kuma ya taimake mu shugaba ya ce a gaya mu cewa akwai buƙatar duk wani musulmi ya ba da naira dubu ɗaya kacar a cikin wannan watan na ramadan kada ya wuce cikin wannan watan na ramadan in an samu aka tattara a kai don a haɗa a biya wannan kuɗaɗe na subscription abin nan na na su abin nan eh, aikin da kuma ma'aikatan da za a biya su a samu a biya su a cikin lokaci muna ba da Allah ba lokacin sarki da cikin Allah ya wani jagora da wanda sakatare zai bayar da gwamnatin wannan matsalaci kowa ya zo da ba da kuɗi zai rubuta sunansa da adiresinsa ko kuma shi ke nan allah ya a da wannan aiki allah ka sarki ya mana jagora allah ka sarki ya ƙara taimakon mara to alhamdulillah mun saurari jawabin shugaban izala na jihar bauchi alhaji muhammad bin wannan asabe, yanzu kuma za mu saurari jawabin limamin ballaga wannan shine shugaban limamai gaba daya shine shugaban mu domin ina iya tunawa lokacin da aka naɗa ni limanci a nan a 2006 aka ce ga masallacin juma'a ne kuma lokacin ina karatu na na ina shirin yin karatun masar sai na ce gaskiya da na zo na ɗan zaga unguwar nan sai na ga ko ina a da yake na kasa ganewa na kasa gane ko ina na tambayi ina ne masallacin aka ce gashi ni na ɗauka zan ga wani ɗan ƙarerin masallaci ne kawai sai na ga wani masallaci bai wuce da kan salawatu ba sai na ce to wannan mun muna tsakiyar gari an turo mu ratan albasa wato an turo mu ainihin kaman yeji kenan saboda haka sai na je na ce mai ma gaskiya magana limanci din nan limancin juma'a a garin nan ba zai yi ba abu na farko ni na son karbi masar dina sannan abu na biyu kuma ni ba na son duk inda na zo na wuce a ce ga limamin waje kaza ga limamin waje kaza don kun san a ja ka limanci ya fi daji akan ka ja liman eh, ka ja limanci ba akwai takuri kwarai da gaske in kana mamu ka fi walwalanka in ya zo liman ta takuruwa amma kai kana nan a walwale Ya yasa ko kabli ne ko ba aje idan kai yana kan liman ne to in aka ce kai ne liman duk an takura ka duk inda ka ji a ce ai limamin waje kaza limamin waje kaza ga babu walwala sai malai yake a a maganar karatu ai abin da ake so kenan maganar kuma a ce abu kaza to idan ku kuka janye to su wane ne kuma za su zo kan wannan aiki mu me yasa muka karba saboda haka yasa mu ne na limamai gaba daya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara liman ya ga shekaran jiya ya kace jiya yana ganin yau kuma gobe ma in Allah ya yi dogon ya gani jawabi da wajen liman akan makallah wa bismillah بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه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 wajen ta musulunci suna mai matuƙar farin ciki kwarai da gaske da gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu kwarorai da lafiya ya kawo wannan wata mai alfarma wata mai alfarka wata da ibadan Allah kuma ya kawo mu wannan rana ya kawo mu wannan da masallaci da alfarka malam ya tabo tarihin ba cewa yadda ya zo nan wanda kuma san

malam adamu jumka ya yi aiki sosai a wannan bangare shi ne da samu jirgin wannan kuma a shawo tsaya samu wannan wuri ya rayu Ba ga muku da su mu samu masu a karatu sosai su taimaka ina da su malam su yi kuma shi ne dalilin aka dawo da jiman kuma ba a sanadiyyar ba Allah ya karzo da wannan wuri aka gina wannan kuma masallaci saboda haka ta ya saka musu da tsayin da wannan ke na biyu kamar yadda shugaba ya gaya mun zo ne mu Ta ziyarci a majalisun darasin wannan kurani na malami gabatarwa ba don komai ba don karfafa shi kuma kuma mu fara da karfi gwiwa

to bayan yana da amma idan aka bari sai kawai ana ta shagoliya to lallai na haka kun ji daɗi kwarai da gaske na fatan a ci gaba ko kuma ku masu malam sosai wanda da suke kuma ku amfana ku amfane shi domin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai zama da mutumin kirki kamar mai zama da mai tsadan turare ko dai shi da ji ɗanshi ko ya tsaya amma mai zama da mutum banza kamar mai zama da makeri ko dai shi kone shi guda kone shi kwaya shi guda shi cikin biyu za ka ɗaya za ka zama da mutumin kirki to nan za ka samu abin alkhairi kuma ya tsare da kuma ya ma amfani don haka lallai mu kiyaye zama da mutane wanda ba kirki ba za ta jawo mana wasu matsaloli kamar yadda hausa suke ce abokin kawo kurawa to in ka ganka da mutumin banza in wani abu ya faru to in an tora maka ma ba da ne bai da gari da inda bai kamata na haka Allah ta yi waɗannan wurare abin alkhairi ne gare mu gare su ga baki daya mun muna fatan Allah ya yi mu albarka Allah ya yi mu kuma muna fatan Allah

ma muna fatan za a yi kokari a himmatu wajen ayyuka na kai dare da rana don mu samu albarkar wannan wata Allah ya na kai Allah ya mana kurakuran Allah ya muna godiya da wannan ziyara kuma muna addu'a Allah ta tabaraka wata ala ya saka da alheri wanda ya jawabi na karshe kamar yadda na ambata Imam Ibrahim Idris wanda shine babban imamin masallacin wallaga kuma shugaban jama'a ta zalatul bidiya ya kama sunna na wajen lokacin gamman wanda a karkashin wajen lokacin gamman muke gaba daya saboda haka a karshe muna cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <laughs>